ka mai sanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وأما بعد jama masu sauraron mu barkan mu da haka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da cikin sa muke farawa da sauraron karatun ayoyin Qur'ani mai girma kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasiyoyin da ke cikin sa da fatan Allah ya ba mu karfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira amin su ma amin kuma yau ma kamar yadda kuka saba ji ni tijan mallon da magaram ne zan kasance tare da ku daga farko har zuwa karshen shirin na yau da Allah madaukakin sarki To madalla masu sauraro zan fara shirin na yau ne tare da sauraron karatun aya sha hudu a cikin wannan sura ta Luqman. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير kuma mun yi wa mutum wasiya game da iyayensa mahaifiyarsa ta yi cikinsa rauni a kan rauni yaye shi kuwa a cikin shekara biyu ne saboda haka ka gode mini da kuma iyayenka makoma gare ni take. A cikin shirin da ya gabata Lukmanu ya fara yi wa ɗansa wazi wannan aya kuma da wacce ke gabanta wato aya ta sha hudu da ta sha biyar kamar yadda ake faɗa a yaren larabci jumula mu tarida ce ma'ana wata magana ce da ta shigo a tsakanin wani bayani. yayin da Lukmanu ya fara yi wa ɗansa wa'azi da nasiha irin na iyaye a kan ya nisanci shirka, sai waɗannan ayoyi guda biyu suka shiga, inda Allah Maɗaukakin Sarki ya bayyana wa ’ya'yan ’ya'ya ƙimar iyaye, sannan kuma ya bayyana rawar da suke takawa a wajen bayar da tarbiyya. Duk da cewa ayoyin guda biyu suna da dangantaka da magana ta farko da kuma sauran ayoyin da za su biyo su. Wannan aya na cewa ma'aifi da mahaifiya dukkansu wasicin Ubangiji ne, domin ta hanyar su ne aka halicci ’ya'ya, kuma ta hanyar uba da uwa ne aka sanya wannan kwayar halitta ha aka samu yaron, kuma ma'aifiya ta ɗauki nauyin cikin yaron har na tsawon watanni tara kuma ta shayar da yaro har tsawon shekaru biyu, inda ma'aifiya take shayar da jariri abincin da yake ci daga jikinta, tare kuma da soyayyar ma'aifiya ne jariri yake girma. Domin haka a cikin wannan ayar, Allah Maɗaukakin Sarki ya yi ishara gami da irin wahalar da ma'aifiya ta sha. kan yaranta wajen ɗaukan ciki, renonsa, har zuwa ga haifarsa da kuma shayarwa da tsawon shekaru biyu, wanda hakan ke yin sanadin raunar jikinta da kuma irin yadda take sadaukar da kanta domin kula da yaranta Domin haka Allah ya yi ishara da cewa yaro ya fi mayar da hankalinsa wajen mahaifiyarsa fiye da mahaifinsa, ciki ko wani hali da yake ciki ko godewa ni'imar Allah, kuma wajibi ne ka godewa samuwar ma'aifa da kuma irin wahalhalun da ɗawainiyar da mahaifiya ta yi da kai da kuma ma'aifinka Daga cikin wannan ayar za mu ilmantu da ababe guda uku kamar haka. Girmama ma'aifa su ne akan. kowane mutum. Domin haka iyaye ko da kuwa kafire ne wajibi ne a kyautata musu. Babu wani da yake da haƙin ya ƙi girmama ma'aifansa saboda ba musulmi bane ba. A alaƙar Musulunci, mahaifiya tana da matsayi na musamman saboda ta fi fuskantar wahalhalu game da rayuwar jarirai har zuwa girmansu. Abu na uku kuma, a kowane yanayi, haƙƙin Ubangiji shi ne gaba a kan haƙƙin iyaye, kuma tausayin iyaye kadda ya gafalar da mutum gami da bin umarnin Mahaliccinsa wanda ya halici komi da kowa hatta uwayen nasa. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari karatun aya ta goma sha biyar a cikin wannan surata lukman. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون idan kuwa suka matsa maka kan ka yi tarayya da ni game da abin da baka da hakikarsa to kar ka bi su kuma ka yi zaman duniya da su ta kyakkyawar hanya ka kuma bi hanyar wanda ya kama zuwa gare ni da biyayya sannan kuma zuwa gare ni ne kawai makomarku sai in ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa. A ci gaban ayar da ta gabata, wannan aya na jan hankalin yara da su kasance masu kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da iyayensu, kuma bai kamata tausayin iyaye ya kawar da tunaninsa ya kasance yana bin umarnin iyayensa ido rufe idan iyaye sun kasance suna kan Eh, mummunar aƙida, to bai kamata ba mutum ya yi musu biyayya akan hakan ba, ko da kuwa ransu zai ɓace su kore shi daga cikin gidansu. Ci gaban ayar na cewa idan ma'aifan mutum sun kasance kafirai ko mushrikai, to ya zama wajibi ya yi kyakkyawar mu'amala da su. Mutum ba shi da haƙƙin ya yanke alaƙarsa da iyayensa don kafirai ne ko mushrikai, matuƙar suna raye, ya yi kyakkyawar mu'amala da su, kuma ba shi da haƙƙin cin mutunci a gare su. Kasancewar irin waɗannan mahaifa mayar da al'amuransu zuwa ga Allah shi ya fi dacewa a gare shi, shi yaran domin shi ne masanin komai kuma al'amuran kowa da komi yana wajensa kuma shi ne mai shiryarwa kuma shi ne ya ɗora haƙƙin biyayya ga iyaye idan ba shirka ba. Daga cikin wannan ayar za mu ilmantu da ababai guda uku kamar haka. Abu na farko biyayyar iyaye tana da kaidi biyan bukatunsu yana da kima a lokacin da bai yi karo da umarnin Ubangiji ba. Abu na biyu, biyayya ga al'adar ƙasa ko al'umma tana da kima matuƙar ba ta ci karo da shari'a ko hankali ba. Idan ba haka ba, biyayya ido rufe ta rashin hankali ga waɗanda suka gafala ba ta da wani kima ko amfani. Abu na uku, a mahangar Musulunci, babu laifi rayuwa wuri guda tare da waɗanda ba Musulmi ba, matuƙar aƙidunsu da al'adunsu da mu'amalarsu ba za su yi tasiri ko cutar da Musuluncin Musulmi ba. Marila yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari karatun aya ta shida a cikin wannan sura ta Luqman. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله inna allaha latifun khabir ya kai ɗana hakika ita mummunar ɗabi'a in ta kasance daidai da ƙwayar komaya sannan kuma ta zamanto a cikin babban dutse ko kuma cikin sammai ko cikin ƙasai to Allah zai zo da ita hakika Allah mai tausasawa ne masanin komai Mafi yawan lokaci idan mutum ya tashi lissafin ayyukansa na kwarai ne ko kuma aka san haka, abin da ya fi mayar da hankali kansa shine manya-manyan ayyuka, sai ya gafala da ƙananan-ƙananan. Alhali kuwa waɗannan ƙananan idan suka taru, suna zama masu yawa. Domin haka manyan ayyuka sun fi tasiri game da ƙanana a wajen mutum, alhali ba haka ya kamata ya lissafi ba. Wannan aya ta sake komawa kan nasihohin Luqmanu ga ɗansa, ta bakin Luqmanu Allah Maɗaukakin Sarki ya yi ishara kan binciken ayyukan bayi, Luqmanu na cewa “Ya kai ɗana, ka ƙarami ne ko babba, a bayyane yake ko a ɓoye, babu bambanci a wajen Ubangiji, ko mun ƙaramcin aiki da ka aikata a ɓoye ko bayyane, ba ya gushewa ilimi na Allah Maɗaukakin Sarki yana sane a kansa, Allah Maɗaukakin Sarki zai zo da shi a babbar kotun ranar tashin kiyama kuma bisa wannan za a yi maka hukunci da hisabi. Daga cikin wannan ayar za mu ilmantu da ababe guda uku kamar haka, janyo hankalin yaro dangane da ya fuskanci cewa akwai ranar hisabi na aikin da ya aikata kuma wannan rana ce za a yi hukumci Abu na biyu kuma Allah masanin ayyukan mutane ne, ƙarami ko babba. Imanin mutum da ranar alkiyama tare da yi masa hisabi zai kasance masa sanadin gyara ayyukansa, kurakuran da ya aikata ya kuma ƙara limka ayyukan alkhairinsa. Abu na uku kuma ayyukan mutum ba sa kushewa za su kasance tare da shi har zuwa tashin alkiyama da kuma ranar hisabi sai wanda Allah ya gafarta masa da kuma ya yafe masa. To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin ne wa madadin dukan waɗanda kuka ji kuma suka tallafa a cikin wannan shiri. ne ta jani Malallo da Magaram da na shirya kuma na gabatar nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.